واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكثر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله مع المتقين تفاوت الناس في الاستعداد للموت أيها المؤمنون ورد في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن أشراط الساعة أن في آخر الزمان موتا كعكاس الغنم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل رواه مسلم في تاريخ البشرية القاتل يقتل الذي يسفك الدماء ظلما يقتل الذي يكتسب الأعراض يقتل لا أقول الحكم الشرعي الآن أما أن يقتل الإنسان لا لذنب إلا لأنه تشبث في أرضه أو لأنه كان مسلما ليس غير فهذا من علامات قيام الساعة ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت الموت قد يأتي فجأة لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت سبحانه وتعالى والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلات حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول ولكن بعد الموت ماذا لا يستطيع كائن من كان أن ينكر حدث الموت لكن الناس يتفاوتون في الاستعداد للموت الموت حق على كل إنسان لما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه عهد الوفاة يوم القيامة رواه ابن ماجه والحديث صحيح أيها المستمعون الكرام أسباب دخول الجنة تزيد على الثلاثين سببا ندخل في شيء منها أولا صحبة العقيدة والعمل أو صحة العقيدة والعمل قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا القضية الأولى في دخول الجنة أن تصح عقيدتك وأن يصح عملك فمن أخذ بأسباب دخول الجنة ولم تكن عقيدته صحيحة لا يدخلها في حديث الصحيح الذي رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم ثانيا التقوى قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقد عرفها بعضهم أنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل ومن تعريفاتها أيضا يعني التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله أو, أو في كتاب الله وسنة رسوله ترجو ثواب الله ثالثا أن تؤثر طاعة الله على مصلحتك التي توهمها قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار رابعا التزام أمر الله في تفاصيل الحياة قال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الذي روى البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى خامسا الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله سواء كان الجهاد جهاد النفس والهوى وقد سماهما الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح بالجهاد الأكبر وقال تعالى أيضا في القرآن فلا تدع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا كان الجهاد قتاليا كما ترون وتسمعون كل يوم هذا جهاد قتالي الجهاد في سبيل الله أحد أكبر أسباب دخول الجنة قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به الآية إما جهاد إنفاق المال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يكسر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكين طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم جعلني الله وإياكم فيه تاسعا آه سادسا التوبة رواه ابن ماجه في حديث عبد الله بن مسعود التائب من الذنب كما لا ذنب له وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وقال أيضا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما سابعا الاستقامة على دين الله تعالى قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وقال أيضا في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ثامنا طلب العلم لوجه الله تعالى قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء wa shamatatul a'da ibo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya halicci halittu ga baki daya mutanen kirki da mutanen banza duk banka da Allah zaka mutu duk inka da Allah zaka mutu wanda ya fi kowa imani ya mutu haka nan wanda ya fi kowa kafirci ya mutu Allah ta'ala ya samu rabu da duniya lafiya kira da amincin Allah su tabbata ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babba dan babba farin jihada Muhammadu Rasulullah kira da amincin Allah su tsara tabbata gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa har da mu ma zuwa ranar sakamako yan uwa masu albarka ai sabis din imani ƙara jin tsoron Allah aiwa imani garan bawu kowa in ka ce Allah shigar da mu aljanna zai ce amin amma dole sai an bi ta hanyar mutuwa ba za ka je ba sai ka ba hanyoyi masu nisa kafin mutum ya ganshi cikin gidan aljanna lalle ne wata ran a ji babu ni ko babu kai ko babu shi ko babu ita ana cikin kabari wata ran an tashi alkiyama ran an yi hisabi wata ran an ƙetare siratsi kafin mutum ya ji cikin gidan aljanna Allah samu na ciki shi yasa kowa ta wajen shirin mutuwa jama'a sun sha bambam wasu har yanzu ba su san abin da ake ciki ba wasu sun fara kama hanya wasu ko tini sun riga sun yi nisa Allah ya samu da su cikin alheri annabi musallallahu alaihi wa sallama ce iya daga cikin alamomin tashin alkiyama zamani zai zo wa mutane mai kashewa bai san abin da ya sa ya kashe wanda ya kashe ba wanda aka kashe shi ma bai san laifin da ya ba aka kashe shi a tarihi dama makashi wannan bai neman wani a yi bayani a kansa ko an yi ko ba a yi ba zai kashe ko ya zubar da jinin mutane da gangan don zalunci da wuce iyaka ko don kuɗi kamar yadda ake a irin zamanin nan saboda kuɗi a ta kashe mutane ko a ta cin hanyar mutunci a tsare ka wasu ma ta haɗin baki da sauransu ta hanyar cin amana to duk za a ga irin wannan al'amura da suka dabaibaye mutane yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da haka idan ka ce wai kai kana ganin ma sai gobe za ka rasu ko sai jibi za ka mutu ko sai gata to gaskiya baka kyauta ba wajen fahimtar mutuwa saboda bambancinka da wanda ya mutu kadai mala'ikan mutuwa bai dauke ka ba ne kullum yana kallon ka yana kallo na lokacin da za a ce a ɗauka ba wuce lokaci kuma babu canzawa qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un tawaffatu rusuluna wa hum ba za a manta kowa ba ba sakaci ta hanyar mutuwa shi jan hankalin da Allah yake mana ya ku masu imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kowa ya yadda zai yi tsoron Allah na wani ya fi na wani hawa hawa ake akan kowane irin ibada amma ka shejin mu kada mu yadda mu mutu mu koma wajen Allah sai muna musulmi ba wanda yake ce mana rana kaza za mu mutu ko rana kaza za mu mutu a'a duk likitancinsa sai dai yayi hakuri corona gaskiya ce daidai take da kowane ciwo amma ba ita bane dalilin yasa wani zai mutu ko wani zai mutu ka rika razana kanka a banza shin wani haɗin baki aka yi ma dan a razane mu Allahu a'lam cewa a januwari a wannan januwarin za mu shiga za a yi mutuwa da yawa ka ji sai ka cewa shi ne Allah ke a februari ma mutuwa zai ƙari yawa sai ka ga Allah kiɗin mutane kayan kai da kake da rabbul izzati jalla jalalu shi ya halicce ka babu kai kuma ka rayu a ganinsa kuma lokacin da za ka mutu ya sama manzanka ya baka labari tuni da aka sa digon ne. mala'ika ya rubuta rayuwarka ya rubuta abin da za ka ci ya rubuta komai in kai dan wuta ya dan aljanna tuna an gama wannan amma kar wani ya razane ka sai kwanukanka sun kare za ka mutu mutane nawa suka yi ciwo dole a ce ma za su mutu kuma sai a ga tashi suna tafiya kamar ba ba to abu a hankali in wani makirci aka kulla in kuma ma yaya ne allahu alam ko alluran da ake tunanin za a zo a yi maka yadda kake ji ake faɗa a kafafen watsa labarai da wurare cewa kai ka zama wani antena ne <laughs> ubangiji ya gama da bayansa tuni wallahi ko akwai ciwo ko babu dan adam zai mutu karka kashe kanka biyu kullum ka tsaya mutuwa kan ɗayan za ka yi ka mutu duk wanda yake ba a so ka razana razanan ka kawai ka ji tsoron allah kai biyayya wa allah karka bar wani abu ya razane ka kaga wani abu zai daga maka hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa anta subhanak kuntu minaz zalimin duk wanda yake da Allah ya samu komai wanda bai da Allah kuma ya zauna zero ke babu wani wanda zai dawwama a duniya sai zul izzati wal jabaruti kullu shay'in halikun la wajha duk tsawon dare gari zai waye duk tsawon rayuwa wata ran za a kai ka cikin makabarta lallai ka san wannan karka rudi kanka da duniya a kai sai ka tara tiriliyan ɗari za ka mutu da irin wannan farin ma wannan na daraja irin wannan alwayi ake kai su kabari wani ma wani mawadaci ɗan uwansa ya mutu wata bai da lafiya bai taimake shi ba wai yana so ya tafi ingila ne ya siyo akwati musulmi ne a siyo akwatin da za a sa shi haɓa alhaji wani ya ce to ai saboda kan kafanin ya lalace a sa shi a cikin ƙasa to ga wannan bai sa abin da ake ciki ba ai tun da ga an kai shi babu naira ɗari babu naira dubu ba yiro ba komai daga shi sai halinsa kawai mai ya amal misqala zaratin khairan yara mai ya amal zaratin sharran yara wani daga cikin masu hikimar larabawa ya ce duk ɗan adam inda dai wanda mace ne ta haife shi duk tsawon zaman lafiyarsa wata nan za a ɗauko shi a motar liman makara ce waye wancan a ce allah sarki yi wane ne ya rasu aminu ne allah ya masa mutuwa a wane ne musa allah ya karɓi rayuwarsa khadija ce ta rasu sai dai a bar mu da istirja'i mu samu lada amma ba zai dawo ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka gafarta mu wani Allah ka ji kanshi ya tafi kenan kuma dole ka yadda wata ran kana dauka kana kaiwa makabarta wata ran kai za a dauka a kai ka rika kirga kanka cikin matattuwa ne shugabanmu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama iya kwanci a Madina a cikin ƙasa tudda matsayinsa wajen Allah yana jin cewa shi bawan Allah ne duk matsayin mala'iku mala'ika jibril suna jin su bayan Allah ne innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati lan yastankifa al Masihu an yakuna abdan lillahi wal mala'ikatu al manzo Allah sallama lokacin da zafin mutuwa ya fara kama shi ya cikin damuwa lokaci ya matso yarsa ta ga damuwan da yake ciki sallallahu alaihi wasallam na na Fatima Allah ƙara yadda gare ta ciya damuwan babana ya bakin cikin da ke ciki ki kwantar da hankalinki daga yau babanki bakin ciki ya ƙare abin nan da yake zuwa wa ɗan adam shi ma yau ya zo masa amma za a haɗu ranar alkiyama la samu haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da su saka shiga aljanna da yawa liman rannan ya gaya mana biyu ya gaya mana tsoron ya gaya mana kyakkyawan aiki da tsoron Allah akwai su da yawa na ɗaya ka kyara aƙidarka in ka da aƙida mai kyau musulman gaskiya ka riƙe Allah ka riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka riƙe almajiransa baka rena kowa ba ka biyo sannan baka bid'a baka shirka to alhamdulillah idan ba haka ba da yawa za ka ga wasu a duniya duk aikin su amilatun nasu ba sun sha wuya ne aikin banza su kai shi yasa ita za a kawo aikin wasu a watsar da shi kamar kura da aka bushe shi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura da ka gyara aqidarka to wace aqida kake ne shin Allah kake bautawa kadai ka yadda shi ya halicce ka ka yadda cewa shine mai sunayen nan mai sufofin nan kaza eh sannan kuma kana koyi ka dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah bai karɓar aikin da a ciki akwai shirka in an yi don Allah ya karɓa kuma ba a raba aiki da aƙida a haɗa suke shi yasa ya ce waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki to 'yan aljanna ne in sun shiga za su dawo ma Allah samuna cikinsu daga cikin ayyukan da zai sa mutum ya shiga aljanna akwai tsoron Allah malamai suka ce shine jin tsoron Allah ɗin kuma ka rika aiki da littafin da ya saukar na alkur'ani kuma ka yarda da ɗan ƙanƙanin abin da ya baka kana jin ya ishe ka kuma kullum a shirin mutuwa kake ina za ka zan je masallaci a zahar tayi ina zuwa isha tayi ina za ka je sallah asuba zane zan je jana'iza zan tafi kasuwa wajen nema wa iyalai na arziki wajen alheri kake zuwa za ni makaranta za ni kaza wani bai da lafiya zan gaishe shi shirin zuwa lahira kenan ba ka cin haramun ba ka ce shubha ka zauna lafiya idan ba haka ba to mutum ya shiga cikin matsaloli ubangiji da ya ce ne gaggawan zuwa neman babban gafara daga wajen shi da aljannan nan faɗinta faɗin sammai bakwai da ƙasa bakwai wanda ya tanaji ta ga masu tsoron Allah Allah azurta mu da tsoronsa dole ne ka samu malamin da zai rika maka wa'azi saboda ka ƙara tsoronsa zamanin da muke ciki laifi kullum yawa yake ku dubo su tsararrun yara Allah saka wa gwamnan jihar Kaduna da alheri in aka yi alheri sai ka faɗa in an yi laifi ma wata sai ka faɗa wasu yara ne wasu saboda murnan shigowar sabuwar shekara suka ware wani waje maza da mata ya'yan kuma musulmi ma bakin ciki da damuwa wani fili suka samu za su je tsirara a fito a yi ma sha'a ai abin da aka ga dama a irin wannan zamanin da ake ciki tuni gwamnan ya sa an je an rusa har da gidan ma an rusa wani yaro kuma ya je ya tuɓe ya tsirara ya ga yadda za a yi shi ɗayan musulmi idan an kira wannan kinnafin wa'anda za ka samu ɗayanmu musulmai ɗan garin ba baki ba in an kira wanda suke boko haram ɗan garin ba baki ba ba kwa kishin al'ummanku ku da kuke irin wannan abubuwa ba kwa jin tsoron duk yanku wata sai kun je lahira eh na fir'aun labari muka ji ba mu gaishe ba ya tafi ina su abu jahal duk suna lahira wasu ma suna nan ayoyi suke sauka ba sun gagar an hana su imani Ina su abu lahab ina na aka sauka da tabari da amma bai tuba ba suna nan ku mai da hankalinku ku je ku kashe wani ku kashe wani ku sace wani kuma na wata ran babu ku tsiyanka shekara hamsin ta ƙare shekarun da kai ko da wahala ka sake maimaitawa ba sannan ana so ka fifita kullum maslahan Allah akan maslahanka kada ka yadda ka ce maslahanka ta fi na ubangiji kullum aikin Allah shi ne gaba aikin da manzo Allah sallama shi ne gaba sai ka zauna lafiya sannan kuma duk al'amura na rayuwa ka lizumce su ya ake ibada kaza ya ake ibada kaza ya ake yin ibada kaza kai ta tambaya kada ka bari dan aiken nan ya zo baka shirya ba shi dai ubangiji ya gaya duk wanda yake biyayya wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi zai shigar da shi aljanna wanda koramu ke gudana karkashin sa wanda kuma ya juya Allah zai mishi azaba mai radadi Allah ya sa ba mu bane wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zance mai mai girgiza zukata ya ce duk al'ummarsa za su shiga aljanna sai wanda ya ce ba ya so yaƙi ya rasu na yanzu wane ne zai ce yaƙi ya ce wanda ya min biyayya ɗan aljanna ne wanda ya saba min yaƙi kenan kaga wuta za shi Allah kiyaye mu sannan sai jihadi jihadi iri-iri ne babban jihadin wajen ɗaga addinin Allah a jihadin ka kuɓi zuciyarka ta ba Allah ta daina saƙo ko kuma ka daina bin son zuciyanta ko jihadi wajen kashe kudinka don al'ummanka su huta duk wanda ka yi babba ne idan ka yi jihadin daga addinin Allah kullum wa'azi can nasiha can daga gidanka ko ina baka bari to su wanda suka yi jihadi babban Allah ya ce Allah ta'ala ya sayi ran mummunai da dukiyoyinsu ma ya saya subhanahu wa ta'ala da shi da su da dukiyar da su duk nashi ne amma saboda ya ba su daraja ya girma su ya ce ya sayi rayukansu kuma ya sayi dukiyarsu cewa su 'yan aljanna ne Allah samu na cikinsu hakanan wanda zai ɗauki kudinsa yau jama'a suna cikin damuwoyi ka kula a anguwanku kai koyi da irin abin da wane yake da wane yake ajiye kuɗi a banki ba za su kai ka ba sun yi maka yawa miliyan hamsin sun ishe ka ko miliyan ɗari mun ji labarin ka triliyan biyu triliyan uku ba za ka yi komai da su ba ebo ka suna cikin damoyi ita ba musu abinci suna ci za ka shiga aljanna ‘ya'yansu karka basu cikin jahilci yanzu ana ta ƙoƙarin dakufar da mu dakufar da mu duk da ana tsaye sai an ga kowa ya koma ya zama jahili to dole kar mu sake mu ga yaya za a yi a ga yadda za a yi ubangiji ya ce shin ba zan nuna muku kasuwanci wanda zai tsiratar da ku daga azaba mai raɗaɗi ba da ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ku yi kokari wajen daga addinin Allah da dukiyoyinku da kanku wannan shi yafi alheri gare ku da kuna da sani sannan zai gafarta muku ku duk zai shigar da ku aljanna wanda koramu suke gudana karkashin sa da kuma wani wajen zama ne daɗi Allah shigar da mu wannan babban rabo ne babba sai yawan tuba kar bakin ka ya zama baya tuba zamanin da muke ciki dole istighfarin mu na neman sabon istighfari kullum ana ƙara shiga suna ba istighfari ubangiji ya ce in muna nema wa kanmu gafara sai mu zauna lafiya ubangiji ta ala baya son mu zauna haka shiru mun zama sallallahu alaihi ina istighfari 70 wata ran yayi 100 idan kana kirga istighfarin sama an ji sahabbai ba wanda ya san iya istighfarin da yake wannan wanda ake kirgawa ne Allah ta'ala ya gafarta mana sannan sai istiqama yadda kake cikin musuluncin nan karka ya baya kullun gaba dai gaba dai gaba dai waɗanda suka zanto 'yan gaba gaba suna ji da Allah suna ji da manzon Allah suna suna ji da musulunci suna ji da 'yan uwansu musulmai cewa su ne 'yan uwa to in sun tashi mutuwa mala'iku za su zo su musu albishir kar su ji tsoro kar su yi bakin ciki lallai su 'yan aljanna ne in sun shiga za su zauna a ciki saboda sakamakon ayyukan da suka yi Allah samu na cikinsu sai neman ilimi dole ne mu dage mu gaya za mu ilimin nan har yanzu wasa ake har yanzu mun gagara motsawa kowanne na duniya ko na Allah to dole sai mun tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zancen da ya faɗa mai ƙarfi yace duk wanda ya shiga hanyar neman ilimi Allah zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna Allah ta'ala ya sa mai sa'a hanyoyin zuwa aljanna suna da yawa an ji malamai wata ran a cikin hankali kaɗan kaɗan za a kai Allah ya mana gafara Allah ya sa mu cika da imani اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah kamar gafar Allah samu cika da imani akwai wani ɗan uwan da ɗazu sarki wani csp muna musu ta'aziyya wa kwamishinan 'yan sanda na jihar kano allah mishi gafara allah sa yana aljanna akwai ɗaya daga cikin agajin mu an masa aiki bai da lafiya yana gida allah ba shi lafiya kowa da bukatar sana alheri allah biya mishi wanda suke cikin damuwoyi allah ya yi musu marasa lafiyan mu gida ko asibiti allah ba su lafiya waɗanda suke cikin rashi allah ya buɗa mana Allah ka aiko mana da kuɗaɗe masu yawa masu albarka Allah ka aiko mana da masu yawa masu albarka waɗanda suke haya Allah ka biya musu wanda ba shi musu yawa Allah ka biya musu yan kasuwanmu da suke ta kwabasa wajen su ga sun taimaki wasu daga cikin talaka Allah saka musu da alheri ubangiji muna ka wannan gari na Kano Allah ƙara masa albarka sauran garurukan mu na Najeriya da musulmai na duniya gaba ɗaya Allah ƙara mana albarka Allah mun tuba laifukan mu yayi yawa ya ubangiji dan ba ga mana gafara kamar da rahama mu sai mu tabe ya Allah Allah ka gafarta mana raunin mu yayi yawa ya Allah shi yasa muke ta saba maka Allah ka yace mana Allah ka yace mana samarin mu da suke neman aure Allah ba su mata nagari ya ubangiji yan mata zaura sun mana yawa Allah ka ba su mazaje nagari masu mata da Allah kara musu na biyu masu bibbiyu Allah kara musu na uku masu uku uku Allah kara musu na hudu masu hudu Allah ba su kuɗi da zaman lafiya da yawa Allah rage wa mata da maza buri wanda zai wuce iyaka Allah muna roƙonka waɗanda suke tayar da hankali cikin wannan ƙasa in masu shiriwa ne Allah ka shirya da su masu sace mutane ko yan boko haram in masu shiriwa Allah ka shirya da su in ba masu shiriwa bane Allah ga haga su Allah ka yi musu azaban da kaga dama Allah ka yi musu azaban da kaga dama Allah ka batar da su Allah ka batar da su in mota suka shiga kasafta ya Allah in dajin suka shiga kafin su kai wurin Allah ka kakkashe su Allah kare mu ta gaban mu Allah kare mu ta bayan mu Allah kare mata damun mu Allah kare mata hagun mu Allah kare mata burbushin mu Allah kare mata karkashin mu in sa ne Allah ka sa mu cika da imani gabanin mu Allah ka riko da hannayen zuwa ga daidai inda suke kuskure Allah ka gyara mana gaba daya wa alaihi wa sallam mubarak ala muhammad